وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة فنصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا وجداتا تبتك الله ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha biyu ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da tara ga watan satumba shekara ta da miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara, yakubu avenue daura da biladima road a gwari mikiyar kaduna wannan ƙasa ta mu ta najida muna gudanar da tafsirin mako littafin allah subhanahu wa ta'ala inda muka ɗauko da juzo amma mun cike surata sura ta 94 a jerin gwanan surorin alkur'ani suratu alam na sharah kenan a yau wanda shi ne majalisi na 58 a jerin gwanan majalisin wannan tafsiri na mako za mu tashi a sura suratu tin inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول suratul tin akan ce suratul tin wa zaitun wannan sura sura ce makiyya an ce makiyya sura da aka saukawar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin ya yi hijira zuwa madina malaman ulumul qur'an suna cewa al'ibara bi zamanin nuzul la bi makanin nuzul abun lura a aya ko sura shine lokacin da aka saukar da ita ba inda aka saukar ba wannan sura tana kunshe da ayoyi guda takwas a jerin gwanin surorin alkur'ani wannan shine sura ko kuma wannan ita ce sura ta casa'in da biyar kuma allah ya fara da rantsuwa a cikin wannan sura malaman tafsiri suke cewa da malaman ulumul qur'an wannan sura tana daga cikin surorin da aka sauka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ita ibtida'an saboda kai ka'ida da malaman usulin fiqi da malaman tafsiri suke amfani da shi wajen fassara aya ko alqur'ani suka ce surori da ayoyi a qur'ani sun rabu kashi biyu akwai ibtida'iyyan akwai sababiyyan ibtida'iyyan abin da ake nufi shine haka kurum Allah ya saukar da aya ba wani abu da ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a garin Makka ko a garin Madina kawai sai Allah ya saukar da aya wannan sura ta fada daga cikin surorin da suke an saukar da su ko ayoyi ibtida'an wanda malaman ulumul Qur'an suka ce su suka fi yawa a Qur'ani amma akwai sababiyun akwai wani abu kan faru sai Allah ya saukar da aya ko sura su kutun da guda amma su ne masu karanci a cikin alkur'ani wannan sura tana daga cikin wato jerin gwanan surorin da aka saukar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da wani habita ko wata aba ta faru a saukar da ita sai dai a wajen fassara ta babu wani sababu nuzul babu wani dalili da ya faru sai dai malaman tafsiri sukan fassara ta da hadisin albara'u dan azib Allah ya ƙara yadda a gare sa wanda shi yake ba da labari kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim da ashabu sunan duk sun rawaito wannan hadisi saboda ashabu kutubu sitta dukkan su sun rawaito wannan hadisi ra'unan azib da ke cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ƙara'u fi safarihi fi ƙidar rafa'atai ne jiki ne wa zaitun kama sami'tu ahadan ahsanu sautan aw qira'atan minhu al bara'u dan azib Allah ya kara ya a gare sa yace manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da alayensa kana yaqra'u fi safarihi ya kasance a halin tafiyarsa yana karanta fi ihdar raka'ataini a ɗaya daga cikin raka'o'i guda biyu bittini wa zaitun yana karanta wannan sura wattin wa zaitun fama sami'tu ahadan ahsanu sautan aw qira'atan minhu albara'u ɗan azib Allah ya yadda a gare sa tun da nake a rayuwata ban taɓa jin mutumin da ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauti mai zaƙi ko kira'a mai daɗi irinsa ba ba taɓa jin mutum mai karatu mai daɗi mai zaƙi mai garɗi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana karanta alƙur'ani kaga muhalli shahid a ciki shine at-tin wa zaitun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan sura kaga yana nuna daraja da matsayi na wannan sura tunda a halin tafiya an gajarta suro da wato raka'o'i masu raka'a hudu an mai da su biyu wacce aka bari guda ɗaya ce ita ce sallan magariba amma eh, duk sauran salloli raka'a biyu kawai ake yi a halin tafiya sallan asubahi daman asalinta biyu ne ba a kara ta ba kuma ba a rage ta ba wannan sura manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya fara bayani da attin wa zaitun a matsayin rantsuwa rantsuwa kuwa malaman tafsiri da malaman aƙida suka ce duk inda Allah ya fara da rantsuwa yana nuna girman wannan abin Allah yana da hurumi ya rantse da abin ke ga dama amma halittun Allah ba su da hurumi su rantse sai da Allah kaɗai. kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda zai rantse to ya rantse da Allah in ba zai rantse da Allah ba to ya shiru kada ya rantsuwa kaga wannan sai ya nuna maka girma ta ubangiji to Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sura ya rantse da ababai guda hudu atin da zaitun da tsuri sinin da hazal balad al-amin wa'annan rantsuwa ne guda hudu da farko rantsuwa guda biyu a gwamutse shine wattini wa zaitun Allah ce na rantse da attin shi ne aure da ake amfani da shi itaciyar Allah ya rantse da ita saboda wannan bishiyar akwai albarka tattare da ita sa'annan kuma zaitun shi ma itaciya ce mai tarin albarka tattare da ita to amma da malaman tafsiri suka tashi fassara watini wa zaitun sun rabu kashi kamar haka akwai waɗanda suka ce attini wa zaitun Allah ya rantse ne da baitul maqdis saboda baitul maqdis ake samun attin da zaitun a ƙasashen laraba su ne suka fi yawa sauran ƙasashen akwai amma babu inda ya fi yawa kamar. wato Falastin ne sai Allah ya rantse da wato wannan wuri daga ciki akwai wa'anda suka ce a cikinsa akwai masallacin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wanda a kan dutsen wato kwale-kwale jirgin ruwan annabi Nuhu ya tsaya a wurin akwai riwaya daga abdullahi dan abbas turjuman alquran yace annahu masjidu nuhin allazi ala aljudi yace a cikin nan ana nufin masallacin annabi nuhu wanda jirgin ruwan annabi nuhu da ya tsaya a kan wannan dutsen da ake kira judi lokacin da aka samu ambaliya na tufana sama ruwa kasa ruwa mujahid bin jabar ɗalibin abdullahi ɗan abbasin ya fassara ta ya ce huwa tinukum haza tin ɗin nan shi ne tin ɗin nan dai naku da kuka sani shine ne haka abdullahi ɗan abbas wanda imamu ibn jariri da tabari a cikin tafsirinsa ƙarƙashin wannan aya ya kawo wannan magana daga mujahid bin jabar amma ka'abul ahbar da qatada as-saddusi da ibnu zaid da wasunsu sun ce wa zaitun huwa masjidu baitul muqaddis ko kuma maqdis shine masallacin baitul maqdis saboda anan ne aka fi samun wannan bishiya da yawa sama da saurin wurare na kasashen larabawa saboda haka suka ce abin da Allah ke nufi da shi kenan haka mujahid da ikrama suka fassara shi to addin dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da shi larabawa a wannan lokacin suna yin makilin da bishiyar faure ta bishiya ce tana da wato titin za ka ga akwai kwallonsa rawun haka za ka gan shi ɗan ƙarami kamar wato kwallon da ake yin alayyadi da shi to a ciki akwai kwallaye a ciki to wannan shi kwallon idan aka ɗauke shi akan sa shi a cikin tukunya a zuba ruwa sannan a zuba masa siga ina ba ta an gane a tafasa shi za a sa shi ne ya kwana cikin ruwa sannan a tafasa shi ya kai kusan awa ɗaya yana tafasa to idan aka tafasa shi ya tafasa da kyau aka bar shi ya huce zai koma yadda ka gama filin aka zai koma saboda haka a ciki za a goge baki kuma ka zai yi tsaf har sai ya fi wanda ya amfani da ingridin na mafilin ɗaya kenan na biyu suka ce dalili saboda shi tin din nan karan kansa magani ne a karan kansa yana daidaita jinin ɗan adam musamman ga masu hawan jini idan suna shansa yana daidaita jininsu sa'annan kuma yana yin flushing na jikin ɗan adam ga baki ɗaya dukkan wani abu da ke tattare da kai ko da a ciki ne ko makamancin haka idan mutum yana sha yana cleansing ɗinsa yana yawo a jikin ɗan adam ya an masa duk wani datti a yanayin jikinsa sa'an nan kuma bishiya ce wacce idan mutum yana shan wanda yake da ciwon iska idan yana shan wannan tin din illa ce ga iska aljani saboda idan aljani ya shiga jikin mutum in ya sha tin ɗin zai iya zama masa kaman guba da zai iya halaka kaga yana da fa'ida ɗan adam kenan nan. kuma yana a flushing din wato datti wanda ya tattara amara idan mutum yana da wannan ciwo kamar na ƙargiya da makamancin haka idan yana sha zai daidaita masa suka ce to kaɗan daga ciki shine fa'idar wannan dattin da Allah ya rantse da ita yana nuna fa'idar da ke cikin wannan ganyen shi idan ganyensa mai hawan jini yana sha zai daidaita jininsa haka ma mai siga zai daidaita jininsa amma idan ya bushe adadin sigan da ke jikinsa kan karu saboda ka mai siga zai sha busasshe ba sai dai ya sha wanda ke ɗanyensa ya fi masa amfani haka kuma mai hawan jini zai taimake shi haka kuma mutumin da yake da matsala ta misali zawo ko makamancin haka idan ya sha zai tsida masa da yana da sanadarin da ke taimakawa wajen wannan aiki shi sa Allah ya rantse da wannan itaciya sannan suna da tana da albarka masu ɗimbin yawa wanda lokaci ba zai ba mu dama mu ambace shi ba saboda tsawaitawa sannan wan zaitun shi kuma zaitun a cikin shi ma itaciya ce ta bishiya wanda akwai albarka tattare da shi na farko dai mutumin da ke da matsalan hawan jini yana taimaka masa haka mutumin da yake da matsala ta suga yana taimaka masa a ciki kuwa ana fitar da mansa wanda mansa bincike na zamani ya tabbatar da bayi da kwalansara a cikinsa saboda in za ka ci shi za ka ci abubuwa da yawa zai maka amfani a jiki ko da shekarunka ya ja baya cutarwa sannan kuma yana daidaita jini yana daidaita sugan mutum sa'annan kuma mutumin da yake ganin jiri da makamancin haka idan yana shansa zai taimake shi sa'annan kuma mutumin da ke fama da ciwon ciki wanda an kasa gano menene sanadiyar duk an yi bincike an kasa ganowa idan yana shan zaitun zai yi cleansing zai wanke masa wannan dattin ko kuma dalilin da ke kawo masa wannan cutar kamar yadda habbatu sauka tana masa irin wannan haka Allah subhanahu wata'ala ya rantse da wannan sa'annan kuma yakan gyara fatan jiki mutumin da yake da matsala a fatan jikinsa idan yana shafa zaitun yana sa jiki ya yi laushi sa'annan kuma mutumin da yake da gashi idan yana shafawa yana sa gashin ya yi laushi ba zai karye ba na fata an gane dalilin haka Allah subhanahu ta'ala ya rantse da waɗannan bishiyoyi masu albarka guda biyu suna da fa'idoji da yawa wanda yake wannan sai ya ƙara bincike a kansa ya koma tsibbin nabawi na ibn qayyim al babin da ke magana akan tin da kuma babin da ke magana akan azaitun zai ga fa'idoji da yawa da ke tattare da shi wa'annan rantsuwa ne guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi don nuna girman wa'annan bishiyoyi fa'idojin nan da wa'anda ma ba mu ba duk suna tattare da shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsi da shi sai ce wa turi silin Allah maɗaukaci, sai ya rantse da turusinin shine turusaina wannan dutsen da Allah ya yi magana da annabi Musa saboda lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya taho daga madiyana sai ya hango wani wuta a kan wannan dutsen sai ya ce wa iyalansa ku jira ni anan, nan na hango ga wata wuta akan dutsen nan in ɗan ɗibo muku wutan don kuɗan jikinku kuɗan mori fa'idar wuta saboda ai matafiyi a da suna amfana da wuta idan an kunna shi sa Allah ya ba da misali afara aitumun naran lati turun a antum an sha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un naha ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin Allah ce afara'aytumun nar allati turun wai shin ba ku dubi zuwa ga wutan da kuke kallo a antum ansha'tum shajarataha shin ku kuka samar da bishiyar da kuke amfani da ita kuke kunnawa lokacin da kuke so ku muri wannan wutar am nahnu munshi'un ko ko mu ne muka samar da bishiyar kaga wannan istifham tsiriri ne a taubihi sai ya ce nahnu wannan wutan mu muka sanya ta tunatarwa wa mata'an lil muqwin jin daɗi ne al ai al ne muka sanya ta jin daɗi ga matafiya idan matafiya ya da zango zai kunna wutan in yana da wani abin da zai kan gasa ya gasa in yana da wani abin da zai dan dafa ya dafa in yana yana jin sanyi ne zai dan gasa jikinsa sannan ya huta shi annabi Musa ya ce wa iyalansa ga wuta can ku zauna in je in ibo muku dan ku dan gasa jikinku shine la'allakum tasfaluna dan ku dan samu ku gasa jikinku da shi yana zuwa sai ya tadda ubangijinsa a wannan wuri Allah ya tattauna da annabi Musa to wannan dutsen shine tsurin saina Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da Annabi Musa to malaman tafsiri kamar su ka'abul ah, Ahbar da wani sa sun ce abin da ake nufi da turi saina ya ce, huwal jabal alladhi kallama Allah alayhi Musa alayhi salam shine dutsen da Allah yayi magana da Annabi Musa alaihi salatu wassalam haka imamu ibn jarir bin tabari ya nakalto ta daga ka'abul ahbar haka imamu ibn kathir a karkashin wannan kaya haka imamu qurtubi haka kuma wato imam al-bagawi a cikin ma'alim at-tanzil Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsi da wannan dutse saboda Allah ya yi magana da annabi Musa a nan ne Allah ya bashi annabta sannan 'yan umarce shi ya zo ya samu fir'auna ya tallata mai addinin musulunci inda ya yi gwagwarmaya a fir'auna kaga shi ma rantsuwa ce Allah ya yi ya rantsu da wannan dutsen to amma ni da kai ba mu da hurumi mu ce za mu rantsu da dutsen kufaina ko zuma ko ina fata an gane ko kuma wani dutse a garinku ka ce saboda haka za ka rantse da wannan dutsen ai Allah ya rantse da turu sina sai ya ce Allah shi ya halicci turu sina kuma shi yake da hurumin ya rantse da abin da ya ga dama amma duk abin da Allah ya rantse da shi yana nuna maka girman wannan abin amma ni da kai a matsayinmu na musulmai manzan Allah ya ba mu ka'ida in za mu rantse kan mu rantse da komai sai da Allah to saboda haka tunda Allah ya mana dabaibayi baya halatta mu rantse sai da Allah haka kuma baya halarta ka rantse da kwaran kwatsatsin natsa ina fata an gane a ce ka rantse sai ce na rantse kwaran kwatsatsin natsa kaga wannan kayi shirka amince wannan ko kuma ya ce aradu eh ra'adu kenan ko ya rantse da tsawa tsawa halitta ce daga cikin halittun Allah al mala'ika ne wanda Allah ya umarce shi yake wannan tsawar wanda ana kiransa ra'adu. haka yazo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba ka da hurumi ka rantse da wani abu sai dai ka ce na rantse da Allah sannan abu na biyu baya halatta ka ce na rantse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma shirka ne ina fata an gane babu wanda babu musulmi a duniya da ke shakkan darajar manzon Allah babu shi sallallahu alaihi wasallam amma haramun ne manzan Allah ya ce in za ka rantse ka rantse da Allah ko ka shiru bi ma'ana in dai ba za ka rantse da Allah ba to ka rantse ka kame bakin ka kai shiru shi ya fi maka alkhairi da ka zo ka rantse da wannan Allah ina fata an gani kaga wannan shine rantsuwa da Allah yayi a cikin wannan sura na hudu wa hadhal baladil amin kuma Allah ya rantse da wannan garin wannan garin amintaccen gari wani gari ne amintacce shine garin makka ko makkata saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse a makka kuma makka amintaccen gari ne tun da Allah ya samar da shi ya haramta yaƙi a garin makka har zuwa ranar tashin kiyama mutum ɗaya ne Allah ya taɓa halatta masa yaƙi a garin makka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma na wa'ansu lokuta bayan wannan lokacin har manzo Allah ce in wani ya ce ma Allah ya halatta wa manzo Allah ka ce ya halatta masa ne na wani ɗan lokaci ya haramta masa har zuwa ran tashin kiyama bayan wannan lokacin ne wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani takaitaccen lokaci ne Allah ya haramta saboda akwai addu'an annabi Ibrahim a ina a garin Makka wanda yayi ga mutanen Makka saboda zurriyarsa da ya bari a garin makka shine hajar da ɗansa ismail alayhi salatu wassalam saboda irin mayar da mutanen gidan annabi ibrahim suka yi shine shi annabi ibrahim da dan. lokacin da allah ya ba da umarni shi yana iraq ne sai ya yi mafarki Allah ya ba shi umarni ya yanka ɗansa annabi Ismail kuma shi ne kaɗai ɗan da yake da shi tilo saboda annabi Ibrahim annabi Ismail ya fara samu bayan wani lokaci ne Allah ya zo azarta Sara da annabi Ishaq ina fata an gane saboda ita ta ma kai lokacin da hatta ta eba tsammani ta tsufa zai shekara 80 a duniya sannan Allah ya zai bata annabi Ishaq to amma a lokacin da annabi Ibrahim ya taso daga iraq zai zo garin wato makka ya zo ya da matarsa hajar ya ɗauki ɗan sai shi ɗan ya shelanta ya ce dama ta samu Ba zan rusa gidan annabi ibrahim shi kenan kamar yadda ruwayar ta zo imamu hakim a cikin Imam kasa imamu ibn ya kawo su a cikin ƙarshen tafsirin lamma balaga ma'ahu sa'ya har zuwa ƙarshen ayar a cikin suratul safat ya kawo kissan duk da yake akwai ruwayar da ta fi shahara ya kawo ta ya ce bata inganta ba shine ruwayar da suka jingina ta a kan cewa ishaq ne ba isma'il ba saboda yahudawa sun ce shi annabi isma'il ɗani na baiwa saboda haka shi bawa ne ba yi da fa'ida shi sa ba sa kidaya shi daga cikin 'ya'yan annabi ibrahim saboda haka shi za su cire larabawa a gefe to da shedan ya samu wannan dama sai ya zo da siffan wani mutumi da ya saba zuwa gidan annabi ibrahim na zuwa ya tadda matar fahata sai ya ce wa ɗansa ismail zo faraka ne annabi ismail sai ya bi shi suna fita sai shi ɗan ya zo da siffan wannan mutumin da ya saba zuwa sai ya ce wa hajar aina ya zahab ibrahim Bibini? ina mijinki ibrahim zai kai ɗansa sai ta ce yadhabu bihi ila hajatihi zai kai sa ne zuwa ga wasu bukatocinsa na yau da gobe sai ce mata kalla innama yadhabu bihi li yadhahu yani yana so ya tafi da shi ne dan ya yanka shi hajar ta kalle shi ta ce hal ra'aita aban qat yadhahu ibnahu ka taba ganin uba yana yanka ɗansa sai ya ce za'ama anna rabbahu amarahu bi zalik ai yana cewa wai Allahnsa ne ce yi haka kaga yana so ya hada su rigima ko sai ta ce in amarahu rabbuhu bi zalik fajadirun bihi an yuti'a rabba in ai Allah ne ya ce haka to annabi Ibrahim ya cancanci yi wa ubangijinsa biyayya a haka kaga yanzu an sace gwiwarsa ko sai ya tafi annabi ibrahim na gaba annabi isma'il na binsa a baya sai ya zo ya ce aina ya zabu bika abuka ina babanka zai tafi da kai sai ki ila ba'dhi hajati kaga yanzu yana so ya dafa wa dan dan danye ne a gudu sai ya ce ai zai tafi da ni ne wajen biyan bukatarsa yace kalla ma yadhhabu bika li yadhhaka yana tafiya da kai ne dan ya je yanka ka sai ce mai hal ra'aita aban qat yazbahu ibnahu kaga ya bashi irin maganar da babarsa ta yi ko ka taɓa ganin ɗa wato uba yana yanka ɗansa sai ya ce wa annabi isma'il in za'ama anna rabbahu amarahu bi zalik yana raya cewa wai allansa ne ce haka sai annabi isma'il ya ce in amarahu rabbuhu bi zalik jadirun bihi an yuti'a rabba in dai Allah ne ya ce haka to ya cancanci ya yi wa ubangijinsa biyayya daga kaga an yi kwantini kaga bai samu nasara akan uwa ba bai samu nasara akan wa na ba to yanzu surawa sura uban sai fitowa annabi ibrahim sai ce ina maka kashe yanzu aka je ka yanke yaron nan ka duba shekarun da ka ɗauka baka samu ɗa kana yanka shi ka zama bakarari baka da ɗa sai annabi ibrahim ya ba tsakuwa guda bakwai shine sai ya jefe shi ba kenan al'ula an shi shine jifan shedan da ake yi cewa ko shine sai ya jefi shedan da tsakuwa guda bakwai da ya tafi alwusta sai ƙara bayyana annabi ya ce ina maka kashe ni ba wannan ɗanaka annabi ibrahim ya kara iban tsakuwa guda bakwai ya jefe shi so bakwai sai da ya kai al'aqaba sai ya kara bayyana a karo na uku yake ce mai na maka dai kashe ni in ka kashe yaran nan da kika sani sai ya kara iban tsakuwa guda uku sai ya jefi shi ɗan shi ne Allah ce falamma aslama wa tallahu lil jabin da ɗan da uban a lokacin da suka miƙa wuya ga dokar Allah kaga ɗaya miƙa wuya uba ya miƙa wuya har annabi ibrahim da ya tashi sai ya kife ɗan don kada tausayi na uba wajen yanka ɗan ya kama shi wajen bin dokar Allah ya hana shi zartar da umarnin Allah sai juya shi maimakon ya juya shi yana kallon shi sai ya kifta da yanka shi kawai ba sai ya tausaya masa ba saboda Allah ne ya ce ya ba Ba wannan a karamin jarabawa ba ce ko ya gigara ya gigara ya gigara wukar ta ki shiga shine sai Allah ce wa nadainahu an ya Ibrahim kad saddaqta Ruqya. wannan aikin na gigara wanda kai shi ne abu da da kai kana yanka shi to ai yankawan kai ko amma dai ya ki shiga to ka gaskata abin da ka gani fadainahu bi dhikrin azim kenan shine sai Allah ya fanshi annabi Isma'il da rago babba shine dalilin samun layya wannan gari mai albarka shine garin makka malaman tafsiri daga kan abdullahi dan abbas da almajiransa mujahid bin jabar da ikrama da hasan al-basri da ibrahim an-nakhai da ibnu yazid da ka'ab al-ahbar dukkan su suka ci abinda ake nufi al-makka ake nufi garin makkatul mukarrama shine wa hadha al-balad al-amin na rantse da wannan gari amintacce shine garin makka saboda Allah ya haramta komai hatta mummunan zato ko mummunan manufa idan mutum ya yi garin makka Allah ya ce sai mun ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi mutum ya shiga garin makka ya yi nufin sata to Allah sai ya ɗanɗana masa azaba mutum ya shiga garin makka ya yi nufin zina Allah sai ya ɗanɗana masa azaba mutum ya shiga makka yayi nufin yin maɗugo in mace ce ko ruwaɗi a matsayinsa na ɗa namiji Allah sai ya ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi mutum ya shiga garin makka yayi nufin yin tsafi Allah sai ya ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi saboda ganin makka komai na ciki haramun ne ai hatta tantabara baya halatta ka firgita ta tantabaran da ke cikin garin makka baya halatta ka tattara firgita ta shi za kake ganin laraba za su zo su ɗan siya alkama ko suna watsawa komai a ciki Allah ya haramta ta abinda kawai aka halatta maka a garin makka harami shi ne in ka ga ka kashe shi Allah da za ka samu ɗaya kenan na biyu idan ka ga hankaka a shirwa ko shi ma in ka kashe shi za ka samu lada haka hankaka za ka samu lada ina fata an gane sa'an nan kuma idan ka ga kunama ka kashe shi za ka samu lada sannan idan ka ga mahaukacin kare ka kashe shi za ka samu lada ba wai a maka kaɗai ba a ko ina ne wannan garin amintacce ne duk abin da ke ciki kai hatta farauta an ce ba a yi ciyawan da ke cikin makama mazala ce haramun ne ka taba da izhir shine kadai wanda ake sawa a cikin wato gini a da in za a yi gini a sa a daddaka a zuba kasa a zuba ruwa tabo sai a zuba wannan yayin da ke jiki a dinga da tattaka shi sannan a hada a yi block da shi ko to irin wannan matsala ce ban da shi shine kaɗai. amma duk wani abu a ciki baya halarta ka taba wannan shine dalilin da yasa in ka ga an taka ka zaka sun ce ya had sabr sabr ya had abin da ake nufi kakka yi faɗi wata kalmar da kana yi Allah zai fushi da kai da duk abin da ka yi a makka tansu haka kuma duk laifin da ka yi a madina tansu saɓanin wani wurin da ba makka ko madina ko baitul maqdis ba to duk laifin bai kai shi ba in kai karya a kaduna ɗaya ne da karya a abuja ɗaya ne da karya a makka a kano amma ba ɗaya ba ne da karya a makka kuma ba ɗaya ba ne da zagi a makka sannan ba ɗaya ba ne da taka wani ko cutar da wani a garin makka shi ta Allah ya siffanta shi da hazal baladil amin ko Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka halatta masa yaƙi a makka ya shiga makka yana kuka yana kankan da kansa saboda ni'imar da Allah ya masa in Allah ya rike maka shi halatta wani yaƙi a ciki sai manzon Allah Abraha da ya zo yaki Allah ya kashe shi ya halaka shi da giwayen ya turo khairan ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul to kaga Abraha kenan shi sa dole mutum ya yi taka tsantsan a garin makka mutane da yawa suna zuwa garin makka amma ba sa sanin hurumin da ke cikin makka haka shi ma madina hukuncin da ke makka shi ke cikin madina saboda haka ko da ka shiga madina shi ma haka inda manzala ce almadinatu haramun min irin ila kaza man ahdasa fiha hadathun fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in kuma garin madina daga ir zuwa wuri kaza harami ne duk wanda ya kirkiro wani abu na cutarwa ko na bid'a ko na haramun tsinuwar Allah ta tabbata a kansa da na mala'iku da na duniya ga baki ɗaya komai da komai suna tsine masa ne na nuna maka haramci na wannan wuri to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da wa hadha al amin sai ce laqad khalaqana insana fi ahsani taqwim Allah ce tabbas mun halicci jinsin ɗan adam a mafi kyawun sura Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗin ni'imar da ya yi wa ɗan adam nan jinsin ɗan adam ake nufi mutum Allah ya halicce ka a mafi kyawun sura ka duba hanci ka duba idanuwa ka duba baki ka duba kunne sa'annan kafafuwanka da hannayenka ba Allah ya ga dama sai ya sa maka dan jela a baya kuma da Allah ya ga dama bayan ka duwawunka sai yi ka irin na bambu ko wannan burin a sama ko Allah ya ga dama da sai yi ka haka ina fata an gane sa'annan kuma da Allah ya ga dama sai yi ka irin na gorila amma sai Allah yi ka tsayayye ya kyautata surarka ya baka hankali ya maka tsari mai kyawu sannan ya baka tunani mai zurfi shine sai Allah maɗaukaki ya ce sun maradar nahu asfala safilin nan shi jinsin ɗan adam za mu mai da shi zuwa ga ƙasan ƙasa wasu malamai suke cewa abinda Allah yake nufi sun maradadnahu asfal sakilin za mu mai da shi can ƙasan ƙasan wutan jahannama suke wannan shine fassarar da mujahid bin jabar da abu aliya da Imam hassan al-basri da ibnu zaidin suka yi ma wannan ayar sun maradadnahu asfal sakilin cewa za mu mai da mutum can ƙasan ƙasan wutan jahannama wato jinsin ɗan adam wanda ya saba wa Allah ya bin dokar Allah har ya yi shirka ya mutu to za mu mai da shi can ƙasan ƙasa tunda mun masa tsira mai kyau muka kinka masa duk wani abin da zai mai da shi mutum shi kuma ya wulaƙanta kansa to a lahira za mu wulaƙanta shi kuma kai shi can ƙasan ƙasan ƙasa wannan abin da wa'annan malaman suka fassara shi kenan duk da wasu malamai suke cewa abin da ake nufi wato musulmi shine sai suke cewa a'a abin da ake nufi jinsin ɗan adam shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake magana ai shi sa da ya tashi magana sai ce illal na amanu wa amilus salihati banda wanda suka yi imani suka yi nagartattun ayyuka ai su ne ba za a mai da su zuwa asfalis safilin ba an gane ba za a shigar da su wuta ba saboda su sun kyautata alaƙarsu da ubangiji sun yi imani da Allah sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun bi dokar Allah wa amilu salihat kuma suka yi nagartattun ayyuka Allah subhanahu wa ta'ala sai ce falahum kaga daman a istisna'i ne kuma jimla ce shartiyya fa jawabuhu sai ce falahum ajrun ghairu mamnun suna da lada wanda baya yankewa ghairu mamnun ai ghairu maqtu' wanda baya yankewa tun a duniya har su mutu za su ci gaba da samun lada saboda sun yi ayyuka sun yi sadakatin jariya bayan sun mutu ke ci gaba da gudana wannan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye wannan ya cinka wa musulmai shi sa sai suka ce ai wannan yayi daidai da kalman wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kaga Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa da lokaci shine bayan sallar la'asar sai ce innal insana lafi khusrin lallai jinsin dan adam wanda bai yi imani da Allah ba kuma bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lafi khusrin tabbas yana cikin asara jinsin ɗan adam sai Allah ce illal na amanu dan da waɗanda suka yi imani musulmai kenan kaga an cire su daga ciki wa amilu salihati suka yi nagartattun ayyuka wata wasau bil haqq suka yi wasinci da gaskiya tsakaninsu da juna wata wasau bil sabr haka kuma suka yi wasunci tsakaninsu da juna akan hakuri duk halin da mutum zai samu kansa a rayuwarsa ta duniya suka ce to wannan yana nufin wato falahum ajrun ghairu mamnun ay ghairu maqtu' ladan baya yankewa Allah subhanahu wataala zai ba su a duniya yace fa ma yukazzibuka ba'du bid Allah subhanahu wataala yace to me yasa same ka ya kai dan adam kaifa ma yukadzibuka ka ibn adam me yasa kai dan adam kake karyata ba'd bidin wato me yasa daga baya kake karyata lahira cewa Allah ba zai saka maka ba kuma Allah ba zai tada kai ba saboda su sun ce wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar suka ce ba komai bane rayuwarsu ce ta duniya ba abin da ke kishe su sai zamani tabi'iyuna kenan su sun ce komai ajiya ce ya samar da ita saboda haka duniyar ma rayuwa ce zamani da in yi tsawo ake ake samar da ta in yi tsawo ka mutu amma ba lafiya shine Allah ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin an halice su ba tare da komai ba ko kuwa su ne ke yin halittar duniyar su suka samar da ita ina fata an gane shine Allah madaukaki yake yin ittiham at-taqriri at-tawbihi al-inkari akan an adam dake karyata lahira ai addin anan ai al-jaza fil sakamako a lahira shine Allah ce me yasa suke karyata Allah kuma suke karyata lahira sai Allah ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ashe ba Allah ya fi kowa wato kyautata hukunci ba wannan istifham a taqriri ne at Ba baya bukatan amsa tambayan da baya bukatan amsa shin ba Allah ya fi kowa kyautata hukunci ba E haka ne ko ba wanda kai Allah ne kyautata hukunci to anan akwai hadisi wanda ya shahara daga Abu Dawud da imamu ahmad a cikin musnadinsa da imamu tirmidhi ma ya rawaito wannan hadisi daga abu huraira cewa wai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan suratul tin da kuma la uqsimu bi hadha al-balad suratul balad kenan da kuma la uqsimu bi yawm da kuma suratul mursalat cewa idan ya zo karanta ta ya wato ƙarshen wa'annan surori yana karanta ta sai ya ce bala wa ana ala zalika bin shahidin to wannan hadisi malaman hadisi sun yi ittifaki cewa hadisin bai inganta ba ina fasa an gane za ka fa an saba idan an karanta ƙarshen surati tin za ka gona ce bala wa nanu ala zalika min shahidin ko wato suratul qiyama da makamancin haka hadisin bai inganta ba ba a cewa komai sai dai a yi shiru don suratul mulk ne ko ƙarshenta da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana cewa idan Allah ya tafi da wannan ruwan da suke amfani da shi kamar ya cikin bima'in mahin ko sai wani kaji ya ce ala Allahu rabbul alamin haka za ka wasu suna karantawa to wannan duka hadisin bai inganta ba kuma ba a bautata wa Allah da hadisi mai rauni ina fata an gani saboda haka ba a cewa komai shiru za ka yi saboda Allah ya maka tambayen da baya bukatan kansa kowa a zuciyarsa ya san babu wanda ya Allah an gane samu shirkai sun san da wannan an wannan saboda haka haka ake karanta ta ba a cewa komai sai kai shiru alayhi bi ilhakimin hakimin ashe ba Allah ya fi kowa kyautata hukunci ba eh babu wanda ke Allah kyautata hukunci wannan ba bukatan shine karshen wannan sura mai albarka idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi a sabon sura fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a za mu da dama akwai tambaya sai mu amsa in kuma babu insha Allah za mu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah na'am na'am na'am eh wa annabi ibrahim ya rasu ne a garin palestine shine iraq sham kenan agan eh shi kuma a makka shi a nan yi rayuwa shi da mamansa a garin makka suke rayuwa a cikin tsatsansa ne aka sami wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa a cikin hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana binu zabi haini ni ne dan mutane guda biyu nan da aka yi nufin yanka su Shi ne annabi Ismail da kuma Abdullah babansa lokacin da a baban kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abdul Muttalib kenan an gare lokacin da ke kokarin haka rijiyar Zamzam saboda a lokacin suna da labarin cewa akwai zamzam amma a ina location din zamzam yake ba wanda ya sani wata rana abdulmuttalib yana kwanci a ɗakin ka'aba sai ya yi mafarki ya ga hankaka yana tsakuran wani wuri yana tsakuran wurin sai ruwa ya bulbulo yana farka sai hango wurin sai fara zuwa wurin ya fara hakawa yana fara haka sai ga alamar rani kaga kenan akwai me ruwan rijiya a wurin sai fara hakawa ya fara hakawa ya fara hakawa sai ƙabilun laraba suka yi ca suna so su ma su samu ne wannan falalar ba shi kadai ba sai suka yi ca su ma suna so sai sun yi haɗaka da shi a wajen haƙa rijiyar zamzam don ya zama na cewa tarihi ya sajjala su a ciki sai ya yi alwashi shi abdulmuttalib ya yi wa Allah alwashi in Allah ya ba shi dama ya cika haka ramin wato rijiyar zamzam zai yanka ɗansa an gane don ya gode wa Allah to da ya tashi sai ya kasance Allah ya ba shi dama ya gama haƙawa sai ya faɗa kan abdalla shine ɗansa na ƙarshe shine abdalla baban manza Allah sallallahu alaihi wasallam da yi wannan azamar sai danginsa da ƙabilu na shawa suka zo suka same suka ce kada ya haka da za a yi wannan ɗa ya yanka shi da abin ya zama haka to ya fanshi wannan ɗa aka dinga ƙidaya aka dinga ƙidayan raƙuma har sai da aka samu raƙumi ɗari shine sai ya tsaya a makwafan fansan abdallah sai ya zama na cewa bai yanka an ba abdallah sai ya fanshe shi da raƙuma ɗari ya yanka su a matsayin kansa ga wannan ɗa to shine sai manzo Allah ce ni ne dan guda biyun nan da aka yi nufin yanka su kaga wa kenan Ismail da wa kenan da Abdullah waye kuma Abdullah baban wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ba ta gani. wannan shine dalili ka gane ha Allah bakar eh ba daidai ba ne ki tambaya ke tambaya ce da yawa za ka ga mutane na cewa a bani don Allah don annabi ba daidai ba ne kawai a bani don Allah ina fata an gane ku gane waye ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daraja to sai ka takaita akan shi an gane waye ya baki wannan darajar to kuma in ka roke shi ba zai baka ba kuma ji wannan saboda haka wannan shirka ne ba daidai ne ka ce a bani don Allah don manzan Allah ina fata an gane a bani don girman Allah manzo Allah kuma ya gama magana a cikin hadisi ingantacce hadisin da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah da Imam An-Nasa'i suka rawaito hadisi daga bakin duniya sa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sa'alakum billahi fa'tuhu Tun wanda ya roke ku don girman Allah to ku bashi wa man ista'azakum billahi fa'izuhu duk wanda ya nemi kariyar ku domin girman Allah in kuna da abin da za ku iya shi kariya ko mafaka ko ku bashi wa man sana ilaikum ma'rufan duk wanda ya kyautata muku fakafi'uhu ku yi masa tukuici fa in lam tajidu ma tukafi'unahu in ba ku da abin da za ku iya masa tukuici fad'u lahu wannan ruwaya kenan yace ku yi masa addu'a wata ruwaya ce fa bi kalimatin tayyibatin hatta yash'ura annakum qad kafatumuhu ku gaya masa magana ne daɗi har sai ya ji a zuciyarsa kuma ta tukuici kai wani Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya biya ka da aljanna Allah ya albarka ga zuriya Allah ya albarka ga dukiya Allah ya rubanya dukiyarka Allah ya kare ka daga sharrin mutum aljani dabba da sauran ababai kamar yadda ya kare maka da Madina shikenan yace mana gode ko shikenan an gama sai ya kara na wanda ya san abin da ya dace kenan na eh bari eh eh eh eh ibada ne eh shine yawanci ana faɗin haka amma abin da fi kubuta kawai ka tsaya a bani don Allah shikenan ka zauna abin ji wannan kawai a bani don Allah shikenan ba fi sauki tunda shi sa manzo Allah ce duk wanda yace don Allah ka bashi sai dai idan baka da abin da zaka bashi sai ka ga mai magana mai daɗi qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin ya tabi'uha adha amince wannan ka gaya mai magana mai daɗi in ma baka da shi ka ce Allah ya ba mu sa'a Shi kenan Allah ya ba mu sa'a kai mutumin za'a ka ka gaya mai wa amma wa amma sa'ila fala ba ko da aikinsa ne ka ce Allah ya ba da sa'a kenan ko eh na'am wa alaikum salam da na dawo koko muka karanta hadisi a kai na'am eh أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى إذ سبحانك بلا يا بيت دي بي إن جنتبه Eh, tun da bai ba kawai kare shi a haka eh, na akwai wanda na kai na daga nuwa nan eh eh shi na gaya muku shi sa wannan shimfiɗan ka ajiye wannan kawai ka ce bani don ka saba da ganin girman Allah yana fata an gane ka saba da ganin girman Allah shi sa manzo ce ma duk wanda ya ce ma don Allah su kai mai sai dai in baka da abin da zaka ka iya mai to ka bashi hakuri an gane saboda ana so a gane girman Allah ba ina kore maka wancan bane amma ina so ka gane girman Allah ya fi komai to saboda haka ka gabatar da shi shi sa Abdullahi dan Umar dan Khattab yake cewa na san babana ba zai taba gabatar da wani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ina magana a wajen ayyana jagoranci yace saboda haka ya sa na ya faɗa ka na san ba zai faɗi ga wanda zai zama shugaba a bayansa ba yana fata an gane duk abin da aka cima daga manzo Allah ne ka gabatar da shi akan gaban na kowa in kuma ka ce ma na Allah ne to shine katkat ko da kure kenan Ya ayyu eh, ko ya ayyu alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli an fahimci wannan yawa to duk girma ai bai kai na ubangiji ba to ka takaita akan na Ubangiji. amince wannan amma in ka ce mai don san da kake yi wa manzan Allah ai soyayya ga manzan Allah ibada ne amma ka takaita akan na Allah ya fi amince wannan eh na'am eh na'am eh eh sai ka ce Allah ya bada sa'a saboda kada ka ce maka masa don manzan Allah ya ce idan mutum ya maida wannan sana'a ina fata an gane ka mun kankanta sa ko mun yawansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yanki ne na wutan jahannama aka ba shi. to ka ga ka taimake shi kenan har in ka ci gaba da bashi ka ka taimaka masa wajen wannan aiki a matsayin sana'a inda akwai daula ta musulunci duk kama su ya kamata a yi duk lajabtar da su za a yi kuma ba za a yarda da su ba amince wannan tun da ya zama abin nan irin wannan ya gama ka ce Allah ya bada sa'a yana sai ka ce Allah ya bada sa'a in ma ya ji ka gama zai ce Allah ya bada sa'a karshen ta me zai sai wuce kamar wani tsaura aure ne wani ɗalibin mu yi aure a zariya muka je to da muka je yawanci maroƙa ne suka zo suka same shi ustazu ya yabe shi ya yabe shi ya yabe shi sai ce kai ni fa addini na ba a ba maroƙa kuɗi sai ce a'a a aqidar ka ne in ji <laughs> maroƙin ya ce a aƙidarka ne sai ce a addini na sai ce a aƙidarka ne sai ce a addini na da ya tabbata dai ba zai bashi ba ya kalli shi ce ustaz a ci daɗi lafiya sai ya ƙara gaba <laughs> kaka ya tabbata ba zai bashi ba shi ne sai mai maganin banza wai ustaz a ci daɗi lafiya sai ya ƙara gaba <laughs> to kaga irin wannan wanda sun mai da shi ɗabi'a duk abin da za ka gaya mai ba zai ji ba kawai kai kai abin da ya dace a shar'ance shine Allah ka shirye da mu na'am eh, eh. eh. ai shi ne limit ɗin kenan ko in kana da ƙarfin imanin da za ka iya salwantar da shi ba laifi ba ne amma kuma idan in ka bada za ka cutu iyalanka za su cutu to a nan sai ka ba shi haƙuri ka bada yana fata an gane sai ka ce wani kai haƙuri wannan abin shi kaɗai nake da shi kuma in na baka zan iya cutuwa kai haƙuri in ina da san da haka zuwa haka kaga bayani zai ji daɗi abinci wannan to in ya nace dai sai ka mai bayani sai ka kyale shi eh haka ake so eh amma kada ka gaya mai maganan fuska kuma kada ka ci mai fuska an gane eh ko da ba za ka ba shi kar ka gaya mai maganan banza kuma kada ka mai cin fuska eh Allah ka shirya da mu na'am da Allah kan da shi addu'a yana da ladabi kuma akwai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu Abun nan guda biyu ake bukata a addu'a shine yabo ga Allah da salatin manzo Allah man Allah ce duk addua da aka yi babu salati Allah baya karbanta an gane kaga ka kiyaye sannan yabo ya zo cikin masallaci yana karantarwa sai wani sahabi ya sallah raka'a biyu da idan da sallah hadisin Anas bin Malik hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Imam Ibn Majah da Imam Ahmad yace sai na ji ya idan da sallah sai daga hannu sai ce Allahumma lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram Allah na ji sai daga kai sai ce haza faqad da'a Allah bismihi al-azim kun wannan mutumin ya kira Allah da sunansa mafi girma allazi idza su'ila bihi a'ta duk wanda ya roki Allah da shi sai Allah ya bashi wa idza du'iya bihi ajab duk wanda ya roki Allah da shi Allah sai ya bashi Allah ya ba mu tarbiyya to abin da ake so a ta'addu'a ba a so ka yi guluwi ba a so ka saba wa Allah sannan kuma ba a so kaza akwai a rahim yanke zumunta ko da ka yi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi yabo ga Allah amma ka yanke zumuntanka na yan uwanka addu'anka ko sunan ɗin gidanku ba zai ketare ba ko sunan ɗin masallacin ku ba zai wuce ba yana nan an dankare ka da shi din jirgin dankare saboda yanke zumunta yana daga cikin abin da ke hana addu'a ya samu karɓa wurin Allah saboda in ka daɗe kaga kana ta addu'a ka ji ba labari ka bincika kila ko wani dan uwanka na jini da ka yanke zumunta tsakaninka da shi a damai kawo kai addu'an ka gani ne Allah zai maka ina fata an gane eh akwai wani da naji yana magana a nan tazu na'am eh eh eh eh Eh. <laughs> eh maganan sauka ba eh maganan sauka da ake yi suna, suna daga to ai in mutum ya ɗauke ɗansa ya kai shi gida wannan dai albarkan makarantar nan da ake samu ba zai same shi ba Shi ne tsakani da Allah saboda a islamiyya ana karantar da tauhidi ana karantar da sira ana karantar da fikihu ana karantar da imla'i ko ana karantar da insha'i ina fata an gane ana karantar da mutala'a ana karantar da nawu ana karantar da sarfu ko sannan ga hadisi ga sauran littattafai kaga a cikin gida daga qur'ani in malamin yayi kokari ya bashi hadisi to a cikin makaranta akwai abubuwa da yawa da yaro zai samu na tarbiyya in a gida ne ba zai samu ba kaga a gidanka ma ba zai ga malamin da kima ba saboda kana da kuɗi ne ka ɗauko malami ya zo ya kora in ma wata ranar ma malamin zai zo sai ya ce ma ya malamin to da Allah Allah ya wani ya ɗan yi aiki ya yi gaji ko kuma ma karshen ta ma ce ba ya yi homework na boko ya gaji saboda haka ko zai yi waye yana bukatar hutu me haɗa waye da karatun ƙur'ani maganar gaskiya kana ne me haɗa waye da misali me haɗa jarabawa abin da zai hana shi sai dai in ba ku yi wa yaron tsari ba kaga daga nan an nuna masa wannan yafi wannan fifiko sannan wannan idan ya gama zai zama wani abu zai zama fansek zai zama kwamishina zai zama waye wannan kuma sai zai zama akara makalla a masallaci kuma akarama Allah ba ku mu samu ne ko ba shi bane Ko kaga kaga ana nuna mai darajar ba ɗaya bane saboda haka a nan zai akwai su tarbiyya da yawa da ya kamata zai rasa su sannan ga tarbiyya da nuna girman iyaye da sauransu duk a cikin karatun nan da ake makaranta a ne za nuna wa yaro girman babansa da mamansa kaga ga anan bai su ba kaga ba zai san wannan karatun ba boko kuma ka inda aka nuna maka girman babanka da girman mamanka kawai an nuna maka yadda zaka samu kuɗi amince wannan to kaga daga nan an rage wa'ansu abubuwa da yawa ban ce kada ka samu malami yana karantar da ɗanka ba amma ka tabbatar ka kai yaranka makaranta sannan ka ajiye mai extra lesson a gida kamar yadda kake ajiye mai extra lesson a boko in za mu yi wa kanmu adalci ba yaran mu bane muka kai su makarantar boko daga safa har yamma ba sannan a ce suna buƙatar ne extra lesson kuma turanci har yanzu yana gaganin su haka ne ko ba haka ba shi ne maganar to kaga na addini fa min babi aula ka nuna girman addininka da mutuncin addininka sai ka ga yaro yayi kima yanzun nan na yi gama karatu a anan badiko matan aure ake kawo musu kissa muna magana ne akan tarbiyya uba ne da uwa yaron yaron yake cewa ni ba zan yi magana ba sai wannan mutanen sun fa baban da maman baban ya rike hannun maman wiki wiki wiki suka wuce wannan na mai magana ina mai magana yake to I'm a big boy yana tona haka I'm a big boy I'm a big boy yaro fa na ce je ka ba maman kakuri ta sha kuka idan ta ya kumbura him mama ki ya mun kana ji kaman kwada mai mari sai oh na ya fi maka ta ci kuka muhallin shahid a ciki na tabbai baban na cewa ne wacce yaran nan kusa sha islamiyya uban ya kalli uwar uwar ta kalli uban eh, eh, na ce a'a da ya mun magana da yaran nan kun sha islamiyya da eh, man dan na ce a'a suka saka maka ne na ce yaro ku sha islamiyya ba amma kun ɗauke shi kun kai shi turai ya je ya koyo al'adan turawa ya zo gida ba dole muku bala'i a gida ba na ce kuma kuna so ya muku biyayyan na bakar da umar kuma ku bashi tarbiyyar na bakar da umar ba sai kallo na suke yi kawai baban ya kasa tunkwasa yaron ya ce ya fama maman shi hakuri sai ni da na zo na ce je ba ta hakuri yana ta wuce yadda ka san ji sannan ya ba ta hakuri an Allah ka gaya mun nan gaba yaron nan yayi yi kuɗi me zai faru ba shi ne zai ce out of my house ba ko ba shi ba ne irin kenan tarbiyyar kenan shi sa dole mu yi kakakansan a wajen ba da tarbiyya mu kula wajen ƴaƴanmu sa'annan mu yi abin da ya dace sai ka ga mun zauna lafiya yau kukan da iyaye suke yi na rashin tarbiyyan ƴaƴa maza musamman saboda sun fi kowa ba da wahala matan na da shi amma na mazan ya fi bala'i kuma duk wannan shi ne dalilin kana da kuɗi kana da kuɗin ka ya yaudare ka kai ka fi karfin ka kai yaron ka makaranta dai ka ɗauko malami ka ajiye shi a gida ina fata an gane dole ka sa shi ya je islamiyyar sannan kuma a bashi extra lesson din da kake so sai ya haɗa karfi da karfi amma an kana tunanin kawai ai shi kenan boko me yasa ba ai kuɗi na ka sa sai ka ɗauko malami ka ce yaro na ba zai je boko ba a koya mai mathematics a koya mai english a koya mai social studies da sauransu mana bige ba ba haka ba ko ba haka ba in ya zo jarabawa ya zo ya zauna ya jarabawa mana amma shi ɗin kai shi ya je bokon kuma ka duba makarantar da ya fi kowanne tsada a tunaninka shine makarantar da ake karantarwa sai shi ko to haka shi ma islamiyya ka duba makarantar da ya dace ana ba da tarbiyya da kulawa sai kai haka wallahi iyaye da yawa sun rena malaman islamiyya shi sa abubuwa da yawa yake faruwa ni a gabana uwa ce ta zo rike yaron i know my right i know my right tana fara ni ce me farajiya wai an da ke yaron ta i know my right take ta cewa Shi ne sai na ce mata hajiya haba mana ki shiga ofis ba makaranta na da ofis ki shiga ofis ki layin ɗin complain sannan idan kike layin ɗin complain sai a duba matsalaki amma ke tsaye a cikin makaranta na iyu kowa na kallon ki sai ta kalli. ni hmm, wani mr professor <laughs> wala ka ta ce mun sai na ce kina hauka ne na ce get out na ce kai na kira mai gadi na ce tunkuɗe ta fata na ce kai taɓa ni ka ɗauko ta daga sama kun san waye mijina sai na ce waye mijinki <laughs> wai mijin da kwamishina ne nake aikin banza ta nake iya aiki ne ko nake nake ta nake aiki ne ma ce kasa kuma yaron ki ya bar makarantar nan ke. sai dan ta yi cika da kwalla aka tura ta aka tura yaron ashe mijinta na kwance a asibiti ana samun jirgi. ta zo tana wannan iskanci kuma abin da ya faru shine yaron ba wanda ya dake shi aji ne suna fada da sunansu sai wani yaro ya tunkuɗe shi sai ya dake hancinsa da bango inda ta zo tana mai wanka sai ta dinga bleeding da ta zo makaranta wai shine take cewa wai wai an da kamata ɗa saboda haka a ina ma aka ce a daki yaro a a musulunci na ce shirme na ce shashasha da ke an ce a zane ke balle yaranki ka tsaya tana kallona na ce e ke kanki an ce a zane ki balle yaranki abin mamaki wani yaro ne fa ya ture shi to malamin da ke ajin abin ya faru sai ce daga ƙarshe mijin ya turo wani dpo ya zo aka ba da hakuri aka bar yaron three days ga yin wannan abin yaron kuma ya samu ma wani kai ita kuma ta zo makaranta tana ta zagin malamai wai me yasa aka kan mata da ba ta bi jijjigin abin ba amma ta zo tana ta zagin malamai dan Allah haka suke yi a boko kuma za su yi ai za ta ce dan kada ma ya zama abun kunya ko a lallaba za ta za ta shiga office ta yi complain dan kada a ganta tana ko har gowa sai a ce mata kawai shi zan illiterate wannan kalmar ne ba za ta so a gaya mata ba amma tun da islamiyya ne an rena sun yi irin wannan abin ba haka matsalar mu muke kuma ba wanda ka fi mora a duniya kamar malamin da ka rena amma ta ka mutu shi za ka kira ko oh, a zuwa mata wanka a zuwa mata sallah sannan ko oh, in ya kamari su kake kira ka ce a zuwa muku rabon gado in bala'i ya bala'i shi za ka kira a zuwa wa ɗanka nasiya a zuwa ya kaza amma ba wanda aka gina irinsa a wannan shi ne matsalar da muke fuskanta shi sa har yau mun kasa gane kimar malaman addininmu shi sa ba dama su ga malami ya ɗan sa abin nan ya ja ah, malaman nan sun fara zama malaman gwamnati shi kenan amma za ka ga wani ya gama karatu dan boko ya shawo su ɗansa ya shawo kaza shi ba wani abin nan bane amma an malami ya sai a ce kaga malamai kenan kaga kaga wannan akwai reni a ciki shi malamin da ke karanta da ne ba ta so ya ji daɗi wallahi a nan garin akwai limamin da ake ma wannan abin ni abin ya bani mamaki wai kwamiti ne suka haɗu suka ce to ya kamata mu sai wa liman mota saboda ya ɗan kama sauki sai wani a cikin kwamitin ya ce amma ban za a sai mai kada a sai mai mota dan leliya in ya gane blog nobi wata a gane wai a gane bambanci ya gane bambancin su masu kuɗi ne shi kuma liman ne wai in aka wai in muka fita daga masallaci in motan ta dan tsaya hanya mu zo wuciya muna dan daga gilashi muna ce ah, a karamakin maka ne ya samu motan ne eh, wai irin kaga wannan akwai izgilanci da rashin girmamawa a ciki a wani irin mutane ne mu lokacin da ba mu san kimar malamanmu ba to lokacin ne za mu dawo ƙasa warwas saboda haka malami ya wuce wannan matsal saboda haka shi za malaman dole su ma su dinga ka'ida in ka zo ka jira in ba za ka iya jira ba tsara gaba shi ne in ka zo in laftara ne a boko a haka kake mai ko ya zauna ya ma zage ka sorry sa haka bane amma saboda malami ne na addini kare na yake mai irin wannan abin ko da shi bai da abin duniya wannan ba daidai bane mu gyara Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'un mu abin da muka karanta daidai Allah ka tura mana Abin da muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka kafarta mana zanuban mu akwai wani ɗan uwa da muke Allah da shi a nan yana yawan zama ta can to kidnappers sun kama shi suka karya shi cinyansa suka karya kuma ikon Allah abin takaicin akwai wanda ya haɗa baki da kidnappers sun abokinsa ne aka fara kama kawunsa suka nemi kuɗi miliyan ɗaya a samu kuɗin ba suka bada ɗari takwas aka kashe kawun sannan suka karɓi ɗari takwas ɗin to shi kuma abokinsa ne haɗa baki da shi aka karya shi a cinya to yanzu an ɗauko shi to matsalar da ya same shi shine kudin da za a yi gyaran cinyan a Kano an caje shi wajen dubu ɗari uku to alhamdulillah Allah ya sa akwai wasu ƴan uwa sun haɗa kuɗi an biya masa kuɗin jinyan yanzu haka yana Kano a kwanci to matsalar da yake fuskanta abin da zai bar wa iyalansa na abinci shine ba yi da shi yanzu haka yana kwanci a asibiti ya kuɗin amma abin da zai ciyar da iyalansa shine yanzu ya ci tara saboda haka shi ne nake so in shelanta mana wanda yake da abin da zai iya badawa in kuma yana so in ma bashi nan man shi ne da zai iya tura mai ta account din shi ne idan mun idar da sallah sai ya zo sai in bashi insha Allah a taimaka masa din ya fita daga wannan cikin hali bayan su ƴan waya suka samu suka biya masa kuɗin haka abin nan din kafan to yanzu abin da zai baro iyalinsa shine gagara Allah ka sa mu dace Allah ka ba mu ikon taimakawa kuma Allah ka gafarta mana yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri Allah ka haɗa mu a cikin firdausil a'la Allah muna roƙon ka shugabannin da ka azurta mu da su ka tausasa zakatan su ka sa abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka sa mu zama masu biyayya gare su akan abin da bai tsaka wa ka ba ya Allah wanda ya gina wannan masallaci ya Allah muna roƙon ka ka tsara masa lafiya ka ba shi lafiya ka kwarinye mai duk wata cuta sa'annan kuma ka gina masa gida aljanna mu ma ka gina mana gida aljanna ka ba shi dukiya ba shi ikon fashe wannan dukiya ta tafarkin Allah ya Allah ka bamu abin da tsara dukiyar da yawa kuma ka bamu ikon yin aikin da ya tsara ayyukansa na alkhairi ga addinin musulunci da mu da shi ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada wanda ke kallon mu da sauraron mu kun kuwa a gida da waje muna roƙon Allah subhanahu wataala kai musu albarka ka tara mu da su ga baki da a cikin firdausul a'la subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk